jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar alhamis ne safiyar tara ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga maka zuwa madina shekara 1447 daidai da 26 ga watan biyu shekarar bature 2026 wannan shine darasi na biyar insha Allah a cikin halkanmu da muke gabatarwa mai taken Ramadaniyat a inda muke bin wannan risala na malam al-ustaz al-doktor Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya ya saka mishi da alkhairi wato maqalatun ramadaniya shahru siyam adabun wa ahkam idan ba manta ba ba mu gushe ba muna ta kokarin tuna mana darussan da muka wuto a baya kafin mu aini wato dasa daga inda muka kwana mun kawo gaban da malam yayi mana bayani game da ambatan Allah falalarsa da kuma amfaninsa ga mai a yau za mu tashi inda mala yace fadlul qur'ani alkarim wa makanatuhu batu game da falalan Alkur'ani da kuma matsayin Alkur'ani, musamman a cikin watan ramadan Alkur'ani, kamar yadda muka sani shi ma malam ya tattauna anan yace maganan Allah ne to matsayin maganan Allah kuwa akan sauran zantukan halittu to kamar matsayin shi Allah mahalifi ne akan bayinsa da haka babu abin da za a kwatanta zancen Allah da shi ina fata an gane to wannan matsayi da alkur'ani yake da shi gwargwadon yadda mutum yake mu'amalantar karanta shi da aiki da shi to gwargwadon yadda shi kuma zai rika samun ɗaukaka da falala musamman kuma idan aka ce a cikin watan ramadan wanda wannan wata shine watan da aka saukar da alkur'ani akwai alaka mai ƙarfi tsakanin wannan watan da ainihin wato alkur'ani shi yasa Allah ya zaɓi watan ya saukar da alkur'ani a cikin sa Allah ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an wannan wata na ramadan shine wanda aka saukar da qur'ani a ciki shi kuma wannan qur'ani hudan lin-nasi shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min al-huda wal furqan sannan kuma littafi ne da ya zo daga da ya zo da bayanai na shari'a kuma yake rage tsakanin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba abin da yake tauhidi da abin da yake shirka abin da yake sunna da abin da yake bid'a duk qur'ani na rabewa tsakanin masu imani da kafirai ina fatan an gane to tunda aka saukar da alqur'ani a wannan wata na ramadan to ashe kenan ana buƙatar in aka shiga wannan watan to a ga wato ruhin alkur'ani ya rayu tun daga karantawa da ainihin wato fassarawa da fahimtansa da yin aiki da shi da ainihin wato yin karantawa karatu mai yawa a cikin salloli duk wannan ana son a gansu a cikin watan ramadan da haka watan ramadan ba wata ne da ake yin kasala daga ainihin wato mu'amalar alkur'ani ba haka wajen haddace shi da makamantansu kai har da koyon shi da an yi wato zama a gaban malami ku yi darasin alkur'ani wannan wata wata ne da an yi wato ake bukata a yi wannan sai malam yake cewa wannan wata wata ne da ake son mutum ya yawaita ambatan Allah mahallicin shi to daga cikin hanyar da bawa zai ambaci Allah akwai karanta maganan Allah saboda shine zance mafi girma na ainihin wato ambato zance mafi kyawo mafi gaskiya kuma mafi amfani domin wahayi ne da Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda wani barna baya gilma wa alqur'ani ta gaba ko ta baya ta dama ko ta hagu saboda saukakken sako ne daga Allah madaukakin sarki to tunda haka ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da irin wannan wato sako mai wannan matsayi ga tiyayye kuma a cikin halittunsa wato tunda Allah madaukakin sarki ya tsara alkur'ani ya ci kowane littafi to kuma wanda za a saukarwa qur'anin to kuma shine bawon da yafi dukkanin bayi kaga nurun ala nurin kenan ko shi yasa shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi baya ainihin wato yin wasa wajen mu'amalantar alkur'ani a cikin alkur'ani da Allah yake sifanta wannan littafi da irin tsarin da ya yi wajen saukar da shi Allah ce wala ka bi masalin illa ka bil haqq wa ahsana tafsira kafirai ba za su zo maka da ainihin wato wani magana ba ko wani zance na neman kure da kuma neman wato a ga wallanka a ga kasawanka face Allah madaukakin sarki yace musa Allah mu ne za mu rinka kawo wahayin da za ka rika maida musu da martani ta kake nan wannan ya nuna shi ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki yana saukar da shi ne gwargwadon bukata sannan ya dace da lokaci ya dace da yanayi tunda waɗannan kafirai ba lokaci ɗaya suka zo ba suna zuwa ne lokaci bayan lokaci wannan ya zo ya kawo nashi itirarin sai Allah ya saukar da wahayi a maida musu da martani to wannan na daga cikin falala da tijikon da alkur'ani ya samu shi an rinka saukarwa ne gwargwadon bukata a lokacin da ya dace a yanayin da ya dace amma annabawan da suka gabata da aka ba su littafai suka zo suka yi wa mutanen su wa'azi da su to suna su littafan jumlatan wahidan aka rinka ba su da aka annabi Musa da aka tashi bashi a taura lokaci ɗaya ya je aka miko mishi allon a taura gaba ɗaya da aka yi zo ya karanta wa mutane shi ta gaba kamar ƙur'ani ba ko shi yasa har kafiran ma suke cewa me yasa kai ma ba a yi maka wannan irin tsarin saukar da littafin ka ba laula unzila alayhi alquran jumlatan wahida sai Allah ya ce kazalika linusabbita bihi fuada ai shi qur'ani na musamman ne jama'a gane wannan da ke ko to al-imamu kathir ya tsaya tattauna daga cikin wato fa'idan da ke karkashin wannan aya da Allah madaukakin sarki ke cewa kafirai ba za su zo maka da wani zance ba face musu Allah za mu yi maka wahayi game da abin da za ka maida musu na martani da aka sai ce fal qur'anu ashrafu kitabin anzalahu Allah qur'ani shine littafi mafi daraja da Allah ya saukar wa muhammadu sallallahu wa sallamu alaihi wa alihi wa ula a'zamu na arsalahu arsalahu Allah shi ma shine annabi mafi girma da Allah ya aiko kaga babba ya haɗu da babba kenan inna fadlal qur'ani karim wa sharafuhu wa sharafahu wa rafi'a qadrihi wa uluwa makanatihi amrun la yakhfa 'ala al malai dan haka falalan alqur'ani da darajar alqur'ani da daukakan matsayin alqur'ani da yadda ainihin wato qur'ani ke da girman al'amari to abu ne wanda bai koyu ga duk wani musulmi na kwarai ba saboda littafi ne na Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ce wanda yake zancensa ne kunshi a ciki wanda kuma ya aiko da su ne yana ba mu labaran abubuwan da suka kasance kafin mu sannan zai ba mu labarin abin da zai biyo bayan namu rayuwa sannan kuma akwai hukunci a cikin alkur'ani wanda za mu rinka yin aiki da su shine abin da yake rage wato tsakanin gaskiya da ƙarya wanda ya bar alkur'ani saboda yana ganin shi zai bukatan alkur'ani to zai hallaka wannan ya gama da kanshi sannan duk wanda ya nemi shiriya ba ta hanyar alkur'ani ba to ba zai taba shiriwa ba zai bata kamar yadda duk wanda ainihin wato yake son ya kama igiyan Allah mai karfi to ya riko da alkur'ani an bato ne wanda yake akwai gwanancewa a cikinsa kuma tafarki ne alkur'ani miƙaƙƙe wanda babu wani barna da ke iya shigo masa ta kowace fuska sannan babu wani ainihin wato mutum da zai iya faɗin zance da zai saje da alkur'ani har a kasa bambance su ba zai yi ba kafirai sun yi wannan a attempt ɗin ko na su kawo wasu abubuwa su saka a cikin alkur'ani domin a gurɓata shi amma ya gagara saboda zancen Allah ba zai taɓa yin kama da zancen halitta ba musamman alƙur'ani da haka Allah madaukakin sarki ya bai wa ƙur'ani ultimate protection wato cikakken tsaro tun daga wajen saukar da shi Allah ya bayyana irin tsaron da ya bai wa alƙur'ani idan aka tashi saukar da wayin alƙur'ani mala'iku ne suke yin rakiya wa shi asalin wanda aka bai wa wahayi da haka za su zo mishi ta gaba ta baya duk wani shaidani ba zai iya kusanto su ba to a haka har sai an isar da sakon zuwa zuciyar siyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya daura gaban cewa shi zai tsare mishi karatun a zuciyar shi da haka ba zai ji karatun yayi rawa ba jama'an fahimci wannan da ke ko sannan kuma ya karantar da shi yadda Allah ya umarce shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu muka saukar da wannan alkur'ani kuma mu za mu tsare shi da aka yawa masu albarka idan mun gane irin wannan daraja da matsayi da alkur'ani yake da shi to ashe kenan ya kamata a ce mun samu wani rabo na ainihin karanta shi a cikin wannan wata shi yasa malam ya ce magabata na wannan ainihin wato addini namu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu ah, rahama to sun yi irin wannan nazari game da alkur'ani shi yasa suka yi mu'amala mai girma tsakaninsu da alkur'ani ya shi ke cewa wal wajibu alaina ma'ashar mu'mini, abin da yake wajibin mu ya mu yan uwa musulmi an nu'azzima alqur'an alkarim mu girmama wannan littafin ba zai yi kuma mu girmama littafin nan ba tare da muna karanta shi ba ina fata an gane domin shine a zancen mahalicinmu kuma shi ne madogaranmu a cikin abin da muke yi a addini saboda shi ne hanya kaɗai da za mu bi mu tsira tun daga nan duniya har lahira da aka wajibi mu tsare wannan littafi mu ba shi matsayin da ya dace da shi mu kuma karanta shi hakikanin karantawa malam ya ɗauko zancen abdullahi dan mas'ud allah ya kara mashi yadda da yake cewa man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah duk wanda yake son ya san gwargwadon kaunan da yake yi wa Allah to sai ya ce falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an ka ka gwada kanka da Alqur'ani, yaya kake mu'amalanta Alqur'ani? qurani yadda kake mu'amalanta Alqur'ani, qurani gwargwadon fassarar kaunanka ga Allah da haka idan kana mu'amalanta Alqur'ani sama sama ne ko kuma tsakaninka da alkur'ani sai in ka shigo masallaci ka hange shi a cikin kanka amma tabawa da karantawa tsoro yake baka to alamun baka tsoron Allah amma duk inda ya zama kai mu'amalarka da alkur'ani mu'amala ne na kurkusa bini-bini bakinka zai fara tilawan qur'ani bini-bini zaka dauki mutafi ka bude idan ka gani zuciyanka ya karanta shi sannan kana tadabburi to alaman lallai tabbar kai kana son Allah ina fatan jama'an gani wannan na daga cikin hanyoyi da za mu ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaunan mu ga Allah ya tabbata kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni to manzan Allah za ku ji yadda ya mu'amalanci alqur'ani musamman a watan ramadan sannan yana cewa ku sani cewa alqur'ani maganar Allah ne a fa in ahabba alqur'ana fa huwa yuhibbu Allah azza wa jalla dan haka duk wanda yake jin cewa yana kaunan qur'ani to lalle yana kaunar Allah fa inna mal qur'anu kalamullahi azza wa jalla domin qur'ani zancen Allah ne duk wanda ya rajin wani abu a cikin qur'ani ya ki yarda da sako ko da kwaya ɗaya ne a cikin qur'ani ko to Allah yake yi wa raji saboda zancen ba na mutane bane na Allah ne kenan kana cewa Allah bai isa ba ko kuma abin da ya faɗi ba haka bane Allah ya kyauta معنى يكي وهذا وقد كانت للسلف رحمهم الله عناية فائقة واهتمام بالغ بالقرآن العظيم ذاك ما قباتهم تنزى من صحابي har waɗanda suka biyo bayansu to suna ba da kula kula ya zarce yadda muke tunani wato ya fi ƙarfin tunaninka za ka zo ka ji abin sai ya yi maka wani irin yanayi a zuciya cewa wai anya mutane ne waɗannan mutanen kuwa ƙwarai da gaske mutane ne ka. su sun bai wa ƙur'anin muhimmanci ne kai kuma ka ba wani abu da ba ƙur'ani ba muhimmanci da aka irin yadda kai kake iya bai wa wani abu muhimmanci har ka ga ka wuce tunanin wasu a kai to su ma haka suka ba ƙur'ani muhimmanci da aka aka gaya maka yadda suke mu'amalanta alƙur'ani sai kai ta ta'ajjubi kana ta mamaki cewa a'a a hakan kuma yayi sosai kuwa an gane ko ya yace suna da ainihin wato kula wanda ya wuce tunani sannan wa ihtimamun balighun suna da himma wanda ta kai makuriya bil qur'an azim fi shahr qur'an musamman aka shiga watan ramadan wa uswatihim fi dhalik abu koyin su kuwa wajen wannan irin mu'amala da take yi da alqur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah shine shugaban su shi ne madubinsu shi ne abin koyinsu wanda mu ma kamata ya a ce hakan ya zame mana wajen mu'amalar alkur'ani annabi ya zame mana abin koyi ya ce allabi kana yalqahu jibril a fi kulli wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna haduwa da malamin sa jibril a wannan wata na ramadan a kowace dare sai sun hadu kuma haduwan in suka yi ba wai hira za su kama yi ba Sai to ya labarin sa Abu Jahl ne to wai ka je da aka yi da Abu Lahab kuwa a'a Qur'ani za su ta darasi a wannan dare to kuma kai ka san haduwan ba irin wanda za a yi ne dan shafshaf a tashi ba sai a cinye daren gaba ɗaya. ana mudarasan alqur'ani tsakanin manzan Allah da mala'ika Jibril jama'a an gane wannan da ke ko ya shefe kullu lailatin min ramadan yudarisuhu alqur'ana suna yin darasi da shi da mala'ika jibril na alkur'ani hadisi ne abdullahi dan abbas ya bada wannan labarin ga lafazin abdullahi dan abbas ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwada nas manzon Allah tsira da amfin Allah tabbata gare shi ya kasance ya ku dukkanin mutane alkhairi wajen kyauta da taimako to babu irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan ya ce to in ko kana son ka ga asalin kyauta da taimakon manzan Allah ka bari a shiga wata ramadan duk wani da yake tunanin ya san yadda ake kyauta ko shi yana yi wallahi in ya ji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ramadan to sai ya sai ya gajiyar da shi ya gane cewa bai taba jin labarin mai kyauta ba a shi Abdullahi dan Abbas ya ce hina yalqahu Jibril domin a cikin watan Ramadan a wannan watan ne mala'ika jibril ke haduwa da manzon Allah a kowace dare wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan kun gani ko yace yana haduwa da shi ne a kowace dare a cikin watan ramadan fayudarisuhu alqur'ana sai su rika yin darasin alqur'ani kaga wannan shine manzon Allah wani daily basis kowace dare sai sun yi darasin alqur'ani da mala'ika jibril sai yace to idan hakan ya kasance fala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ajwadun nasi bil khair to manzon Allah shi kuwa duk sanda suka haɗu da mala'ika cikin dare suka yi darasin alqur'ani in gari ya waye zaka iya cewa zai zama overwhelmed cewa to ni ko me ya kamata in yi ne sai ya ƙara yawaita alkhairai shi da rana ya kwana dare yana mudarasa ya uni kuma yana ta alkhairi saboda jin daɗin ya kwana yau yana darasin qur'ani da malamin shi jama'a mun fahimta ko yace alkhairan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata ajwadu bil khairi min ar-risil mursala yafi wato iska da ke gabatan saukar ruwan sama yafi wannan iskan alkhairi salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula in ka karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen alkhairi zaka ji Abu Sufyan kafin ya musulunta yake cewa wallahi na wayi gari duk duniya ba wanda nake ki a zuciya na irin Muhammadu Rasulullah yana adawa na ƙarshe da manzan Allah yace amma abin da zai baku mamaki da manzan Allah ya fara min kyauta yace wallahi sai da ya min kyauta wanda sakamakon haka na wayi gari ba wanda nake kauna duk duniya kamar shi tashin farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a baki raƙumi guda 100 raƙumi ma haba wane kai duk yayin da mutum wallahi baka ga kyauta ba ne manzo Allah yake a bashi 100 wasa ya dauka wallahi aha irin waɗannan manyan jifajibai da shugabannin da ke hawa ko a ce a baka guda 100 kai ba wanda zai ma wannan kyautan wallahi billahi babu sai manzo Allah kuma an gano wannan da kyau ko wannan shine manzon Allah in kunta tajhalu hmm. in baka san waye manzon Allah ba Abu Sufyan yake wa ka gaske sai rinka rinka kora su yana jin ko za a jiyo shi <laughs> an fahimta ko yake sai da ya kwace da su kuma ba wani abun da ya biyo baya sannan ya gane fa da gaskiya mai amma kun san wani abu yace wallahi bai an karaba sai aka kara aiko mai da wasu dare <laughs> kafin ya ce wani abu ya ƙara ganin ɗari ya ce kai dole bugun mutumin nan kawai ya sai ya bi daga nan ya sallama kaji manzan Allah kenan to idan aka ce kuma a watan Ramadan ne tsarki ya tabbata ga Allah nan za ka ga kyauta to duk wannan ne sakamakon shi shine daɗi da yake ji na darasin alkur'ani to sai mu duba yanzu gashi mun ci ɗaya bisa ukun Ramadan jama'a yau muna tara ga wata me ka riga kai covering a cikin karatun alkur'ani where have you gone so far ko yanzu har yanzu kana nan kana shirin cewa Allah da zan fara karatun Qur'ani insha Allah har yanzu zan fara har yanzu ha ah, it is getting late ka fara makara dan uwa in dai har yanzu ne a irin wannan zaka zo ka ji yanzu cikin magabata akwai wanda a yanzu din nan yana sauka na goma kenan a cikin waɗannan kwanaki saukan alkur'ani daga farko ba tun daga farkon ramadan saboda kullum sai ya yi sauka a cikin magabatanmu saboda yadda ake son mutum ya ƙara ƙaimi da kwazo a cikin wata ramadan bari dai mu ji daga bakin malam malam ya ce haza wannan kenan wa karkana ya filul kira'a fi qiyam ramadan bil layli akthar min ghairihi jama'a mu sake jin wannan dan haka manzon Allah aka ce an shiga watan ramadan sallolin shi na dare to yana ninkawa ne sama da yadda yake yi a da da haka karatun da zai yi na alkur'ani a cikin sallar shi na dare to ba irin yadda yake yi ne a watan da ba na ramadan ba kun ji ba ma'ana a wannan watan duk da manzo Allah an ce fashi a kowane lokaci sallar dare yake yi har kafan shi ma ta ya kumbura amma ka ji aka ce aka shiga watan ramadan yana ninkawa sai ka ce to ya yake yi kenan to kai kuma tun kafin a shiga watan ramadan din dama ba ka yi an shigo ramadan din kuma wanda za a ɗanyi ka ce yayi yawa a rage to kai which one you dey? ina kike fa a saka ka ne na fata an gane ma'ana dan wanda za a ɗanyi din kuma a dan dai samu a dan a cika da istighfari kuma ka ce a rinka yin ɗaya a rinka yin biyu a rinka yin uku a gaskiya ba a ramadan ba ina fatan jama'a an gane ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsilu alqira'ata fi qiyam ramadan yana tsawaita karatu a tsayuwar shi na ramadan billaili da daddare aksara min fiye da sauran watannin da ba shi ba da haka duk abin da ake yi na neman kusanci ga Allah a watan ramadan jama'a ƙari ake yi akai ba wai ma ragewa ba ba a murgana ragewa wa hadha amrun yushra'u li kulli man arada an yazida fil qira'ati wa yaqini malai ce, kun ga kenan wannan shine tsarin da ake son kowannen mu mu bi musamman in kana son kai ma ka samu ƙari a cikin karatunka kuma ka tsawaita sallanka na dare wa kana yusalli li nafsihi fala yutawwilu ma sha'a da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ne shi kadai sai ya tsawaita sallar shi iya ganin daman shi wa kadhalika man salla bi jama'atin yardawna bi salatihi haka duk wanda yake yin sallah cikin jama'a yake son ya ainihin wato samu yardan Allah da sallarsa amma ma cewa zalik amma in ba a watan ramadan ba idan ka zo za ka yi mutane sallar jama'a fal mashru'u takhfifa anan ka sauƙaƙa amma aka ce an shiga ramadan yi kokari kai encouraging mutane ne kowa ya samu dan abin da zai samu sai ya tsira da shi ko eh domin wata ne wanda yake ayyamin ma'dudat kwanaki 30 ne kawai in an gama su shikenan an saki kowa jama'a an gani so ba a yin ba a wasa da lokacin ramadan jama'a don lokacin ya wuce shi kenan kuma ba ka da garantin ko za ka sake samu ƙwanar imamu ahmad wani kuji imamu ahmad ɗan hanbal imamu Ahmad sunna ko yawwa ƙala li ba'di ashabihi ya gaya wa wani daga cikin almajiran shi wanda limami ne da yake jin sallar tarawih barka da abin da imamu malik ya ce mashi. wa kana yusalli bihi fi ramadan shine limamin su a watan Ramadan kaga Imam Ahmad shi ma yana cikin mamun shi kenan sai ce inna haula'i qaumun za'fa ana ramma ran liman ya daɗe. waɗannan al'umman da suke bin ka sallah to akwai masu rauni a cikinsu mafiya yawansu masu rauni ne don haka idan ka zo za ka yi mana sallar tarawihi ikra hamsan sittan saba'an dan shafi biyar din nan dai a kowace raka'a zuwa shafi shida zuwa bakwai shi za ka rinka yi masu <laughs> jama'a jama'a eh, dan shafi biyar shida bakwai ya isa to inda masu ƙarfi ne ba ai ta izu goma yi zuwa ashirin saboda raunin fiye ta yi, a ɗan raka yi ta shafi ya ba liman ka ɗan rage mana liman ka ji ba su ne faru bari ku kala sai limamu yake shi kenan sai da karɓi shawarar malam ya zan yi Don haka fa su fi wa 27 to da muka fara tarawih daga ranar farko ba mu samu muka yi sauka ba sai daren ashirin bakwai ga wata ramaba ma'ana sai da suka sauka a Ka ji fa wannan shine abin da magabata suke yi to mu kuma ba yanzu Allah ta ma ana yin aya bakwai ko biyar na faɗa an gani فأرشده ila الله إلى أن يراعي حال المأمومين فلا يشق عليهم da haka sai mala ahmad ya gaya wa wannan limamin cewa ya lura da limamin shi kada ya tsananta musu ina fata an gane umar ɗan khattab kuwa shi ya kasance limaman da ya naɗa a zamanin shi cewa sun kai wa mutane sallar tarawih raka'a goma sha ɗaya haka a watan ramadan yace ka rinka musu raka a goma sha ɗaya ne saurin baki a cikin su da yake da karatun shi yana da garin sauri yace ka dan rinka maneji ko da aya ɗari biyu a kowace raka da haka ake maneji zai ga kowa babu a masallaci ko da ma su sai dai karuwa ma take yi kaga shine magana to ka ji halin salaf ɗin kenan shi ne maganar da muke gaya mana in ka ji su yadda yake abin sai ya baka mamaki jama'a an gane ko su fa aka ce in suka fara sallar tarawihi raka a goma sha ɗayan su in suka fara tun bayan isha to sai dab da lokacin sauro suke sallamewa a ramadan din gaba ɗaya to mu yanzu Allah sa muna awa ɗaya a tarawihi kaga akwai bambanci tsakaninmu da su ranar nake cewa wasu ba sani ba ko a nan ne ce kuma abin da zai wato ƙara baka mamaki shine waɗancan da irin wancan kokarin da suke yi wai ne suke so ne a wajen Allah aljanna ko mu ba wata iri ce namu to <laughs> to kuma kuna ganin kokarin mu da nasu iri ne ne to kuma irin aljanna da zai so anya shi muke so kuwa shine abin da nake mamaki Allah ya sa mu dace da haka wanda shi kuma yake da wato nawa wajen karatu karatun shi a hankali ne kasan kowa da yanayin irin karatun shi ko shi kuma sai ya ce ya rinka yi musu dan ayoyi ainihin wato irin hamsin zuwa ɗari saboda shi kuma bai da saurin karatu a kowace raka'a fa kuma sai a ayi raka'a goma sha ɗaya gaba ɗaya wannan shine hadiyu salaf a cikin watan ramadan ina fata an gani Allah ya samu dace wa kana salafu rahimahullah yatlu alquran fi shahr ramadan fi salati fi salati wa ghayriha da haka magabatan mu jama'a karatu su na a cikin wannan wata suna yi shi babu kakkautawa wani su yi a cikin sallah wani ba a cikin sallah ba ta ji misalin wasu daga cikin su yace fa kana aswad malam al-aswad yaqra'u alqur'ana fi kulli laylatayn fi ramadan kaji shi wannan malamin a kwana biyu yake sauka in aka shiga watan ramadan rana na farko izu talatin zai yi rana na biyu sai ya sauka gobe jibi gata sai kuma ya fara sabon karatu, sai ya ƙara yin talatin rana na biyu ya kara sauka da haka za a gama watan ramadan ya yi sauka sau nawa sau goma sha biyar al'aswar kenan da kake ji na fata an gane shi ɗin ne kuma in bambantawa aka ba da labarin cewa idan aka zo buɗe baki cewa yake a nemo mushi mutane hamsin wanda zai yi musu iftarar sa'i da haka zai baje musu abinci kowa ya ci ya koshi haka yake yi kullum fa har sai an gama watan ramadan sannan aka ce in aka ce yau an kare azumi gobe sallah sai ya tattara mutanen hamsin ɗin nan duka sai ya kai su wajen telan shi ya ce ala gafata malam da allah ɗan yi musu a auna su za a yi musu ɗinkin sallah duka waɗannan su ne magabatan kuma kamar yadda muka ji wannan ƙoƙari fa suke yi wai su samu su tsira a gobe lahira to sai ka ce mu mai muka yi wa kana nakhai mala ibrahim nakhai da kake ji rahimahullah shi ma aka ce yaf'alu zalika fil ashr al awakhir shi ma yana yin sauka duk kwana biyu amma shi sai an je goma na ƙarshe ka san azumin na karewa gurgurde yadda yake karewa gurgurde yadda ake son ka ƙara ƙaimi ba wai irin namu ba mu a farko farko sai ga mutum kaman da gaske da an fara tafiya an fara tafiya sai kaga kuma ana ja ba daidai bane jama'a wallahi lokacin ne ma ake ƙara himma da kwazo ake ƙara jin cewa anya watan ba zai fita ba tare da mun samu wani abu ba kuwa an gane ko to kaji Ibrahim na kai ana zuwa goma karshe sai ya ƙara kai kafin shi shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun je da aka ce yake ƙara kai ni a goma karshe aka ce a wannan kwanakin to ɗage shimfiɗa ma gawai gaba ɗaya ke yi da haka ba wani batun bacci a wannan lokacin ya ɗaure gyautar shi wani mu'amala da iyali sai bayan sallah sannan su ma iyalan ba za su kwanta ba duk zai tashe su istaiqaza ahla wa ahya laila saboda shi ya san alkhairin da ke ciki so da shi da iyalai shi duk su samu wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha wallahi ba a wasa a ramadan move towards end ramadan na karewa ba ana ƙara rike wuta ne jama'a Allah ka sa mu dace to a goma karshe kun ji duk kwana biyu yake sauka amma kafin goma ƙarshe, a waɗannan goma na ɗaya da na biyu to a kwana uku yake sauka da haka a cikin kwanaki ashirin zai yi sauka a kwana uku uku uku uku uku kaga za a samu aƙalla saukan shi guda shida zuwa bakwai tun aka zo goma karshe kuma a kwana biyu yake yi wa kana qatada rahimahullah malam qatada ibnu bi'ama saddusi Allah ya ji kashi da rahama shi kuma aka ce ya fi kulli sab'in da'ima shi ma a ɗabi'ar shi ba wai a watan ramadan ba a mako ɗaya yake sauka rayuwar shi kenan kawai duk mako sai yayi sauka an fahimta ko kamar yadda kai kuma kullum kana da fim da kake kallo ne kai kaga bambancin mu da su din kenan wani yanzu yana da wasu film wai sunan su ko series ne ko menene ya wa series ne ko to yana da abin da yake kalla duk kowane lokaci ya sa wa kanshi wannan kuma yana yi to kaga wannan ina zai sauke Qur'ani ga wannan Qur'ani shi yana ta saukewa to kaji malam da duk mako yake sauka ma'ana kace daga juma'a zuwa zuwa juma'a yayi sauka haka al'adar shi da ɗabi'ar shi to amma aka shiga watan ramadan to me kake tunani wanda yake yi on a weekly basis in an shiga ramadan me zai yi kenan shine ta aka ce wa fi ramadana fi kulli talafi ana shiga watan ramadan to sai ya kara yawan abin da yake karantawa madadin weekly sai ya koma in 3 days da haka kullun izu 20 sai ya sauke to ana zuwa goman karshe kuwa wa fil ashr al awakhir kullu laylatin kowace dare sai ya yi sauka kullum ne dole wannan zai yi sauka wannan tabi'a malam kasada kena. ashe ba za ta yi mamaki ba da Allah ya wanzar da sunan shi kaji har yau ana batu game da shi ana faɗin halayen shi saboda ya yi wa Allah da haka Allah ya wanzar da wato labarin shi Allah ya ƙara masa rahma wa kana zuhuri malam muhammad ibnu shihab az-zuhri imamul muhaddithin shi kuma aka ce idza dakhala ramadan qala in aka shiga watan ramadan irin wannan ko sai ce fa inna ma huwa tilawatul qur'an sai ce to duk wani karatu a wannan wata in dai daga gare ne to qur'ani ne kawai da aka ce majalis din shi da yake karantar da littattafai na hadisi da fikihu din rufewa yake yi ce an ba kowa hutu wannan watan qur'ani ne kawai to duk sanda aka gan shi za a gan shi yana karatun qur'ani ne al-imamu zuhuri kenan wa it'amu ta'am sai kuma ciyar da abinci da miskinai da talakawa da fakirai da marayu duka ita ciyar da kowa bayan Allah wa kana maliku Alimamu malik imamu darul hijra malik dan anas Allah ya kara mishi yadda shi ma ya kasance idza dakhala ramadan in aka ce an shiga watan ramadan ya firru. to yana daukan komai ne sai ya ajiye shi sai koma zalla min yafirru min qira'atil yana barin duk wani karatun abin da yake na hadisi wa mujaa wa ahalin ilmi da kuma zuwa tattaunawa da ma'abuta ilimi wa yaqbalu ala tilawati alquran kawai shi ma sai je ya ɗauko ya dauko shi tilawa ne kullum laila hara aikin kenan wa qala qatada malam qatada da muka ji labarin shi a can sama ya ƙara cewa idan risul qur'ana fi shahar ramadan a watan ramadan to darasin ƙur'ani kawai yake yi kuma an gano wannan muke ko wannan shine yadda magabatan mu suke mu'amalantan Alƙur'ani a cikin watan ramadan malam sufyan ibnu sa'id ne sauri Allah ya ji kai shi da rahma shi ma aka ce ya kasance idan da kala ramadan idan aka shiga watan ramadan taraka jami'a al-ibada wa aqbala ala tilawati al-qur'an duk wani aikin ibada yana ajiye shi a gefe sai ya tunkari karatun alkur'ani kawai wal atharu anhum fi hadha al ma'na kathira malam abdurrazzaq yace in aka ce za a yi tafararo maka labaran magabata game da su da qur'ani wallahi yawa gare su da karanta littafin lafa'ikul ma'arif na imam ibn rajab al-hanbali annan ne zaka ji abun mamaki imamu al-bukhari wannan da kake ji kullun ana cewa rawahul bukhari shi ma a kulli yauni yake sauka ya yi talatin da safe talatin da daddare imamu shafi'i kuwa shi a kowace rana ma sauka biyu yake yi sittin din zai sauke kafin faduwar rana kuma kafin alfijir ya sake sauke sittin da aka shi sauka biyu yake yi a kowace rana watan zai kare yi sauka nawa sittin imamu shafi'i kenan haka suke mu'amalanta alqur'ani saboda suna ganin Allah ya ba su dama wala Allah ba za su ƙara samu a rayuwarsu ba da haka duk abin da za su yi na sa ƙarfin su wajen himma a cikin ibada wallahi suna sawa kuma in ka zo ka wannan ababun karatun Qur'ani kenan in ka ji ababin yadda kuma suke ci da dukiyarsu da abinci nan ma za ka ɗauka iya abin da suke yi kenan abin sai ya baka mamaki to haka halu salaf fi shahar ramadan la siyama ma alquran wa it'am at'am wannan shine halin magabatan mu a watan ramadan a babin karatun alqurani da kuma ciyar da abinci so ba ka ainihin wato sassauci Allah ka samu dace bala yace razaqana Allah wa iyyakum husna tiba'ihim wa siyari ala atharihim muna roƙon Allah ya bamu iko mu dan kamanta irin na waɗannan manyan malaman namu malaman nan namu na musulunci Allah ya ba mu ikon kamantawa mu hau gwadadi irin nasu mu ma mu dan samu rabon mu wa nas'aluhu ubangiji mu Allah muke roko tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi husna da sunayen shi kyawawa wa sifatihi al da sifofinsa madaukaka an ya'mura qulubana bi hubbil qur'an Allah ya girmama kaunan alqur'ani a cikin zukatanmu wa ta'azimuhu da kuma ainihin wato a girmama shi wa tawqiruhu da kuma darasta alqur'ani wal amalu bihi Allah ya bamu ikon ainihin wato a aiki da alqur'ani wa an yaj'alana min ahli alqur'an Allah ya sanya mu daga cikin mabuta alqur'ani alladhina hum ahlullahi wa haqqatuhu wadanda su ne na hannun daman Allah na musamman a wajen Allah jama'a kun ji wannan gaban kenan to bayan da malai ya gama wannan ya sake kawo gaba ne akan dai alkur'ani saboda mu ƙara gane cewa to lallai ya kamata a ce mu ma mun yi rajista da alkur'ani a wannan wata bai kamata a ce mutum ya bari watan nan ya tafi ba tare da ya ci moriyan karatun alkur'ani ba sai ce ahammiyatu fahimil qur'ani wal amalu bihi to idan kuma ka karanta to yi kokari kuma ka rinka fahimtar qur'anin ka rinka kuma aiki da abin da yake cewa to kaga nan shine babu irin tafsirai kuma da ake zuwa ake saurara shine ka kaje ka wannan aya da ake karantawa ko da kake karantawa me ma'anan ayan ne kuma me ake son ka yi na aiki da wannan 'aya? to wannan kuma sai rinka lausasa zuciyarka wajen yi wa Allah biyayya Allah madaukakin sarki ya samu dace an kuma masu albarka nan za mu saurara insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba muna ƙara addu'a Allah ubangiji ya karba mana ibadojin mu a cikin wannan wata mai albarka Allah ya ba mu ikon yin aiki aiki da yake so kuma yadda da su Allah ya ba mu ikon samun ainihin wato rabo na karatun alkur'ani da fahimtar da aiki da isa da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi